يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun shiga daren asabar wanda ya daidai da daren uku ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka koma komawarsa madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma a yau in allah ya so za mu fara karatun wannan littafi mai suna nisa'un ahalun nar watan mata 'yan wuta jama'ar musulmi kun gani da yawa wasu wurin karanta wannan littafin suna idafantar da nisa'u ga ahalin nar a ce nisa'u ahalin nari haka ba daidai ba ne don 'yan wuta ai ba su da wasu mata da suke aure an gani ba a cewa matan 'yan wuta idan ka ce nisa'u ahalin nari matan 'yan wuta kenan amma nisa'un wasu mata ahalun na waɗanda suke 'yan wuta wanda ya rubuta wannan littafi shine doktor mustapha murad udu hay'atul tadris bi jami'atul azhar ɗaya ne daga cikin masu aikin karantarwa a jami'ar farko ta duniya a yau ita ce jami'a ta azhar darul fajri littoras alkahira su ne suka ɗauki nauyin buga wannan littafi kuma malam ya fara da bismillahir rahmanir rahim ya ce wa ƙul rabbi zidni ilma ka ce ubangiji ka ƙara min ilimi hukuku tab'i ya ce mahfuza haƙƙin buga wannan littafi an tsare ba a yarda kowa ya buga ba sai da izini lidaril fajri litturas waɗanda ke da haƙƙin bugawa su ne darul fajri litturas littafin sunansa nisa'un ahalun nar wanda ya wallafa shi Dr. Mustapha Murad bugu watan na biyu an yi ne a shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar hijiriya wanda ya daidai da 2004 shekara shida kenan a yau ko masu yada littafin su ne darul fajiri litturas alkahira babban birnin Kasar misra ko egypt masar adadin shafukan da ke cikin wannan littafi shafi ne 64 lokacin da watan watan rakmul ida lambar watan abubuwan da yi a cikin littafin ya sa 99 kuma ya kawo 18,000 ko da 87 lambar telefon shine lamba biyar ɗaya hudu bakwai ɗaya bakwai tara telefon na parks lamba biyar ɗaya hudu bakwai biyu hudu takwas mahmul ita ce handset wadda ake rike ta a ɗauki a hannu lamba zero ɗaya ko kuma O. ɗaya biyu bakwai hudu ɗaya takwas uku hudu takwas malam ya ce rahim da sunan allah mai rahma mai jin ƙai muƙaddima kana iya cewa haka ko ka ce muƙaddama da yadda ka faɗa ya yi an gane ko dai gabatarwa ko a bar gabatarwa malam ya ce alhamdulillah kyakkyawar godiya ta tabbata ga Allah rabbil arbab ubangijin halittu wa musabbibul asbab mai sabbaba al'amura an gane ku ghafiru zambi shine mai yafa zunubi Allah Allah shine mai yafa zunubai wa ƙabilin taubi kuma shine mai karɓar tuba amma kuma ka sani Allah shadidul iqabi Allah mai tsananin casa bayi ne Allah mai tsananin ukuba ne lahul quwwatu jami'an ƙarfi gaba ɗayan shi na Allah ne wa huwa shadidul azab Allah mai tsananin azaba ne ga waɗanda suka kafirce masa wa ashhadu an la ilaha illallah kuma ina shaida babu abin bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai Allah al-mahrumu man asahu in kana son ka ji wanda aka haramta ma alherin duniya da lahira shine man asahu wanda ya saba ma Allah duk wanda in dai kana son ka san wa aka haramta masa alherin lahira shine al-mahrum wanda aka haramta masa alherin lahira ba wani bane shine man asahu wanda ya saba ma Allah jama'a kun gane ko Allah ya ce fa lahu nara jahannama wa man ya'si Allah wa rasulahu fa lahu nara jahannama wal khasiru asararre taɓaɓɓe wanda ya bani ya lalace Shi ne man salaka gaira tariqihi wanda ya bi hanyar da ba ta Allah ba wannan shi ne tababbe shi ya asara jama'a kun gane azzalilu kaskantacce kuwa in kana son ka gane waye kaskantacce ne man khada'a li wanda ke kaskantar da kanshi yake yin biyayya ga wani wanda ba Allah ba jama'a in kana son ganin wulakantacce a cikin mutane shine wanda ke biyayya ga wani wanda ba Allah ba duk inda wulakantacce kai wannan ya kai tunda shi yana ma wani abu ne wanda ba Allah ba biyayya wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu kuma ina shaida lallai muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne wasafihu safihu min khalqihi kuma zaɓaɓɓe ne daga halittun Allah a halittun Allah kakaf sai da Allah ya zaɓa wanda ya fi to shine annabi wa habibuhu kuma annabi masoyin Allah ne jama'a kun gane ko Allahumma salli alai Allah kai wa annabi salati wa ala alihi Allah kai wa alayen annabi salati in an ce alu asali shine ahalu ahalu ko su ne mata da 'ya'ya da dangi duka an gane ko balarabe ne ya sauƙaƙe ma bakin shi faɗin ahlu asalin kalmar alu ne da ha'un da lam ahlu to idan balarabe na son sauƙaƙe ma shi faɗin abu amma a gane me yake nufi to sai ya cire abin tsakiya sai ya samar da sai ya mai da shi kawai alu alu kamar a'amanu ne kamar imana ne asalin kalmar amanu a'amanu ne amma don ya sauƙaƙe wa bakin shi sai ya ce amanu ya cire hamza ta biyu mai ɗauri amanu imana sai ya ce imana ahlu da ya sauƙaƙe ma baki sai ya cire ha'un sai ya sa madda ya ce a ah, alu kawai an gane ko Allah kai salati akan annabi da alayensa alaye su ne asali mata da mutum ke aure kuma ko ba ya a wannan idan malarabe ya kalli ka ce kai ahluk ahluk waɗanda yake nufi a farko su ne a matanka an gane ko bahaushe ma idan ya ce ya iyali asali yana nufin mata ne don yana fitowa ka ce ana ji gidanka ba ba kuwa ba iyali ne ina iyalinka ya ce ai ba nan kuma ga yara a gidan jama'a kun gane wanda ya saba ma asali tunanin 'yan shi'a game da ahalu Allah kyauta wa sahabihi Allah ka yi daɗin tsira da aminci a kan sahabban annabi da mutan gidansa wa sallama tasliman kabiran wa kasiran wa tawila da ya ce Allah ka yi daɗin tsira da aminci a kan annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa sai ya ce sallama kuma Allah ya daɗin tsira tasliman kabiran daɗin tsira mai girma wa kasiran kuma mai yawa wa tsawilan mai tsawon gaske kuma amma ba'ad malam ya ce bayan haka amma ku saurara ku ne fa'innar duniya lallai duniya kada azanat bisaramin ta fai shela ta sanar game da yankewarta ta hanyar karɓa wasu a cikin shelace take yi sanarwa ce take yi ita duniya cewa ita ne yankewa ce jama'a kun gane wa wallan hiza'a kuma ta ba da baya tana mai juya wa mutane an gane ko ka tsaya ka kalli duniya da kyau in ba ya mutuwa a gidanku ba an yi a gidan makotanku kuma wanda ya mutu ya fi ka waye wahala ya fi ka dabara to shela ce maka, cewa ka ga yanda nake ita duniya walam yabqa minha babu abin da ya rage ma in ka kalli duniyan nan ba abin da ya rage a cikin cikinta illa su babatan sai wani ɗan raguwa kaɗan ka ma'i kamar dai ɗan ragowar ruwa an gane ka ina kamar dai ɗan ragowar ruwa da ke ragewa a cikin ƙwarya ka sai idan aka sha ruwa da ma kun gani aka gama shanyewa idan ka aje ƙwaryar ai ba yanda za a yi a ce ruwan ka shanye shi duka sai ka ga wani ya ɗan dawo kaɗan ko wanda da za ka ɗan ƙara ɗaga za ka ji ya ɗan ƙara gangarowa wallahi tallahi mara musulmi kun ga shekarun da duniya ta yi idan ka alaƙantar da shi da abin da ya rage wallahi tallahi kamar ragowar ruwa ne a ƙwarya da aka sha aka yi. duniyan nan abin da ya rage mata bai wuci ɗan ragowar ruwa da ake sha a rage a ƙwarya ba yau shekara nawa da Allah ya aiko annabi tun da aka aiko shi Allah ya saukar da ikitarabati sa'atu wan shaqqal qamar kuma annabi da bakin shi ya buɗe baki ya ce ana wasa'a sai ce ka hatai aikon da tashin alkiyama sai nuna yatsun nan guda biyu yadda ga haka tashin kiyama da aikoni kamar haka suke tare suke shekara nawa aka yi ana cin duniya ba abin da ya rage sai dan abin da bai taka karya karya ba ya tasallabu ha sahibu ha wanda ma'abucin ƙwaryar yake ɗan tsotsa ya shanya abin da ya rage din. wa innaku kuma lalle ku da kuke saurare na tantakiluna minha masu tashi ne daga cikinta ita duniya ila darin ku koma wani gida la zawala laha gidan da ba gushewa in an je jama'a kun gane ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi kun gan ku haddani masu tashi daga duniyan nan wataran mu koma gidan da in mun koma ba gushewa a cikinsa fantakilu don haka sanda za ku bar duniya ku yi ƙoƙari ku battane bi khairi ma bi hadartikum da mafi alherin abin da ke tare da ku wanda kuka sama a lokacin da kuke duniya kar ka yadda sanda za ka bar duniya ka tafi lahira da mafi sharrin abin da kake aikatawa a lokacin da kake halarci a duniya jama'ar musulmi kamar yadda kardawi ke cewa ka kalli musulmi da kyau da yadda yake ɗaukar rayuwa kunga yana ɗaukar rayuwa gaba ɗaya lokacin aiki ne saboda allah bai halicce shi ba sai don bauta masa sai yake cewa shi musulmi mai tunani shi ne wanda yake dagewa wurin yi wa allah aiki a 'yan shekarun da in an auna abin da ya yi abin ya kamata a ce ya wuce shekarun da Allah ya ara masa domin a tsari idan ka je kiyama in Allah ya ara maka shekara saba'in ka tsaya ka ji to abin da Allah yake cewa kai mai aiki a shekara saba'in din nan to ka kula da kyau a matsayinka na musulmi aikin da kai wa Allah a shekara saba'in in an haɗa shi gaba ɗaya ya kai wata shida ko shekara ɗaya ko ko aikin kayi ma Allah aikin da yake so a yi na shekara saba'in ɗin domin ka kalli wani shekarar shi saba'in amma abin da Allah ke neman aimai shi in ka kalli abin da ya a shekara saba'in ɗin wani aikin da yawa Allah da za a tara shi bai wuci shekara ɗaya ba kawai to wannan duk inda kake neman wanda zai haɗu da bala'i da masifa in yaje je shi ne wannan jama'a kun gane amma wallahi yake cewa malaman musulunci da gwaraza na cikin musulunci su ne waɗanda Allah ke ara ma ƙananan shekaru amma suna yin aikin da sai ga ɗan shekara saba'in ne ya kamata a ce ya yi aikin misali ka kalli kamar mai risala shekarar shi goma sha bakwai ne ya rubuta risala jisi nawawi shekararsa arba'in da biyar ko da hudu ya mutu mai riyadu salihina mai arba'una hadis mai littafin sharhin da watan sharhin muslim ga altafai nan da yawa a shekara arba'in da biyar idan ka kalla sai ka ga wannan ko shekara ɗari ce a duniya ya da ashirin to a yaushe ya samu wannan lokacin yin waɗannan ayyuka ga misali don ka gani shekarar malam ja'afar nawa a duniya ya mutu amma idan ka ji kasusuwan wa'azin shi sai ka ji a shekarun nan yaushe ya karatu yaushe ya zama malami yaushe ya fara da'awa har ya samu damar yin waɗannan kasusuwa to malaman musulunci ne suke da wannan amma lalatattu a cikin musulunci za ka ga mutum shekara shi amma idan ka kalli abin da yawa Allah a shekara sittin ɗin sai ka ga billahin lazi aikin gaba ɗaya bai wuce na shekara ɗaya ba kuma shekara shi a duniya amma abin da yawa Allah in ka tattara duka to bai wuci shekara ɗaya ba shekara hamsin da tara to mai kaiwa Allah a ciki kawai sai baka ka tafi a iska wallahi a'a don haka in za ka bar duniya ka yi ƙoƙari ka batta da mafi alherin abin da ka samu a sanda kuke duniya ku. domin yadda abin yake zukira lana an gaya mana a karatu hadisin annabi cewa annal hajara lallai wannan katon dutsen da annabi ya ba da labari ko kuma lallai dutse layul min shafiri jahannam katon dutse akan wurga shi cikin rijiyar ko ƙwaryar wutar jahannama fa ya fiha saba'ina amal ya ta gangarawa yana sullubawa cikin ita wuta ɗin watan na tafiya shekara saba'in da yudriku laha haƙaran bai kaiwa asalin ƙwaryar ita wuta ɗin jama'a na dutse ne ka sani a duniya mafi girma to wanda ya fi a zo bakin gaɓa wutar jahannama a wurga shi ya sulluɓa sai ya yi tafiya fiye da shekara saba'in sannan ne zai iya kaiwa asalin ƙwaryar wutar jahannama wallahi sai malam ya ce ko kun kuma kun ga na rantse da Allah tumla anna ita wutan nan da tsawon zurfinta da kaji wallahi sai an makare ta fam min aljannati da tarin aljanu wannasi da tarin mutane ajma'ina gaba ɗayansu billahi allazi la ilaha illa huwa sai an cika ta fam da mutane da aljanu nama kun gane ko kala ka'ab ka'ab ya ce futiha min nari jahannama qadara man mankari saurin bil da za a dan huda da za a dan fasa wutar jahannama gwargwadon kewayen kwaya hancin sa guda ɗaya da zai zama wutar jahannama za a ɓula ta inda za a kula ba wawa keken wuri ba a'a faɗin wurin da za a fasa ya zama kamar faɗin kewayen kwaye hancin sa ɗaya ne aka huda ta bil mashirki a huda ta a can a aje ta can inda rana ke bullowa sai a fasa ta daidai kewayen kwaye hanci sa ɗaya wa rajulun bil magribi a samu wani mutum a kai shi inda rana ke faɗawa a aje shi a can ka'ab ya ce ya dimago wallahi in aka fasa ta a can inda rana ke fitowa aka aje mutum a can inda rana ke fadawa aka fasa ita wutar yana can inda rana ke fadawa saboda masifar zafin da zai bullo ta wurin kwakwalwar kanshi sai ta rinka zaɓarɓaka sai kwakwalwar shi ta rinka zaɓarɓaka tana ta farfasa hatta ya sila min harriha har sai kwakwalwar tashi ta narki ta rinka kwarara tana zubewa saboda zafin wutar da ke can inda rana ke fitowa inda aka fasa ta wurin zafin da yake fitowa an aje wani a can inda rana ke fadawa amma kwakwaloshi shi za ta zabarbaka ta narke ta rinka zuba a ƙasa saboda bala'in zafin wutar sai malam ya ce kuma kaga wa inna jahannama kuma wallahi kun ga wutar jahannama la tazfaru zafratan a tashin iyama, idan aka zo da ita takan yi wani irin kugi idan ta wani ƙara ta wani kugi la ya baka malikun mukarram babu wani mala'ika na kusa da Allah da zai rage wala nabiyun mursal babu wani annabi manzo da ke wurin in te wannan kogin illa kharra jasiyan sai ya faɗi da guyo shi kirim a ƙasa ala a akan guyawunsa waya kulu ya buɗe baki ya rinka cewa allahumma nafsi allahumma nafsi jama'a kun gane wutar jahannaman aka zo da ita za mu karanta za ku ji annabi ya ce sanda za a taho da ita daga wurin da Allah ya halicce ta a wurin zai sa a ɗaɗɗaure ta da linzami dubu saba'in kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in Allah zai sa su riƙe shi suna sai su taho da ita wurin mahshar inda aka tara halittu don hisabi da hukunci a tsakaninsu a zo da ita wurin annabi ya ce idan suka taho da ita sai ta rinka fusgarsu suna fusgarta tana fusgarsu suna fusgota suna riƙewa idan ta fusge su annabi ya ce gaba ɗaya mala'ikun nan da ke riƙe da kowane linzami su dubu saba'in su dubu saba'in wala sai ta sullubi sai ta taho a guje gadan-gadan inda Allah ya tara halittu don yin hisabi sai su biyo ta a guje sai Allah ya taimake su kamun ta ƙara so sai su ƙara kama ta su sai su daddage su tsaya annabi ya ce da Allah ya sa ta ƙara so to da shi kenan aljanna ba mai shiga kenan da shi kenan fa an samu matsala sai dai aljanna ta zauna empty dan duk wanda ke wurin sai ta lashe shi to sai Allah ya sa su riƙe ta ubangiji sai ya zo sai su zo mai da ita waje a rabbuka wal malaku saffan saffa waji a yawma izin bi jahannama yawma izin ya tazakkaru insan wa anna lahu ya kulu ya laitani qaddamtu li hayati Allah ya ce fa yawma izin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad jama'ar musulmi kun gane ko to wallahi in aka zo da ita sai ta rinka wani mugun kugi tana wani mugun ƙara idan yi wannan kugin yi wannan ƙarar ba wani mala'ika na kusa da Allah ko wani manzo na kusa da Allah sai ya faɗi akan gwiwawun shi girim a ƙasa yana cewa Allahumma nafsi Allah ta kaina naki Allah ta kaina naki duk wani wali ƙarya ne ba abin da zai iya a ranar tun da ka ji ga manzanni ma jama'a kun gane ba abin da wani wali zai iya tun daga annaba na Allahumma nafsi jama'a kun gane ko wa dhukira lana kuma an gaya mana fa a hadisan annabi annahu yanda abin yake waɗanda za a zuba su a cikin wutar yulka ala ahalin narin jo Allah na jefa ma 'yan wuta bala'in yunwa ma'amakun fihi min al'azab tare da halin da suke ciki na azaba sai kuma Allah ya sanya musu wani bala'in jin yunwa fayasta githun sai su nemi a ɗan taimake su an gane ko da ɗan abin da za su ci su nemi a agaza musu da ɗan abin da za su ci saboda bala'in yunwa bayan ga azaba fayu fauna bi ta'amin min dari'in sai a kawo musu gudunmawa sai a agaza musu da wani irin abinci na ƙaya ƙaya ce irin zarnaƙon ƙayan nan ita za a kawo musu kuma ta wuta jama'ar musulmi kun gani shine kaji Allah yana cewa hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya wujuhun yawma idhin khashi'a wasu fuskoki a ranar ƙiyama da garinsu za gan suna cikin bala'in tsoro amilatun nasiba dan abin da suke wa Allah aikin gaba ɗaya sun yi ne ɓatacce tasla naron hamiya za su kone da wuta mai bala'in zafi da kuna tuskamin ainin aniya ana shayar da su wani irin ruwa tafasashe laisa lahum ta'amun illa min dare ba su da wani abinci da za su ci a wutar sai na daga kaya. Kaya ce wanda in sun ci layus minu bai ƙara ƙiba wa layuguni min ju kuma bai maganin yunwa amma kuma dole su ci baya ƙara ƙiba bai maganin yunwa Allah kyauta don haka malam ya ce sai a taimaka musu da wani abinci na ƙaya la yusminu wanda bai ƙara ƙiba wala guni min ju kuma bai maganin yunwa fayas fayasta suna sai su ƙara neman dai a ɗan taimaka musu da wani abu don yunwa ta dame su fa bi ta'amin zai ghussatin sai a agaza musu da wani irin abinci mai makara makogoro an gane ko shine zai ghussatin fa kuruna idan suka ci sai makare su ya shaƙe su a makoshi fa kuruna a lokacin sai su tuna annahu su nan kanu ya ji zunar gusasa fi duniya bi sharab suna gusar da abin da ya tsaya musu a makogoro ne ta hanyar shan wani abin sha a duniya a yanzu da ka ci wani abu ya tsaya maka a nan sai a ce sha ruwa don ya wuce ko to idan suka ci wannan abincin mai makara yana makare su sai kuma su tuna ai a duniya idan wani abu ya makare su a makogoro suna shan ruwa ne sai ya wuce don haka da sun tuna gifu na bisharab sai su nemi agaji da abin sha dan ka musu wani abu da za su sha dan wannan abin da ya makare su ya wuce fa Fa'u ilaihimul hamim sai a ɗago musu a miƙo musu wani tafasasshen ruwa bi bikalalibin da wasu ƙugiyoyi min hadidin na baƙin ƙarfin wutar jahannama fa'iza da nat min wujuhihim wannan ruwa da aka ɗago aka miƙo musu ruwan na yin kusa da fuskokinsu shawwat wujuhu gaba ɗaya fuskar tasu sai ta kwayi sai ta faɗa cikin ruwa kuma sai a ce dole sai kun sha sai su ɗaga sai su sa a baki suna kwankwaɗar ruwan a haka kwal kwal kwal irin yadda raƙumi ke shan ruwa fa'iza da dakhalal butunahu da zarar wannan ruwa ya shige cikin cikunansu kata adma fi butunihim duk abin da ke cikin cikinsu ruwan sai ya kakkatsa shi duka an gane ku? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine kaji qur'ani Allah ya ce wasu kuma an hamiman faqatta'a am'a'ahu sai a shayar da su ma'an hamiman tafasasshen ruwa idan aka shayar da su shi faƙaɗa'a am'a'ahu sai ya karkatsa kayan cikinsu jama'ar musulmi kun gane ko faya ƙuluna sai su buɗe baki su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai su buɗe baki su ce ma junansu khazanata jahannam ku roƙa mana masu gadin wutar jahannama faya ƙuluna sai su buɗe baki su ce musu awal. to sai su roƙi masu gadin wutar jahannama masu tsaron wutar jahannama sai su ce ku ɗan taimaka wannan masifa wannan bala'i ewa ku taimaka mana faya ƙuluna su masu gadin wutar jahannama sai su ce musu awalam ta ku ta'atikum rusulukun bil bayyinati shin ashe manzannin da Allah ya aiko muku ba su zo muku da hujjoji a bayyana ba na in kun yi kaza ƙarshen kunan za ku zo ba su gaya muku ba ƙalu bala sai su ce sun gaya mana ƙalu su masu gadin wutar jihar sai su ce a ah, to tun da haka ne udu fada'u ku daga hannu da kan ku roƙe shi ku roƙe shi ko ya yi muku matsalar sai Allah ya ce ko kaga wa ma na, kafirina illa fi dalal ya addu'a kafirai banza ce wufi ce an gane ko sun yi a banza ko sun yi a wufi ba za a ansa ba shine illa fi dalal banza ce addu'ar wufi ce ko sun yi a iska fayaquluna su da kansu sai su ƙara cewa udu'u malikan to tunda masu aikin wutar jahannama sun ƙi su roƙa mana Allah a rabu da su ma a fita harkar su ga shugabansu can maliku a je a roƙe shi kawai khazinan na wanda shine shugaban masu tsaro da gadin wuta faya na sai su buɗe baki su ce ya maliku ya kai maliku shugaban masu tsaron wuta li alaina rabbuk ka roƙa mana ubangijin kama ne fitar da mu daga wutan nan abinda ya kadi alaina rabbuka yake nufi kenan mana ya fassara yace ai utlub minhu an yukhrijana ka nema mana ubangijin namu ya fitar da mu daga cikin wannan wutar da ma kun gane ko ji bahu sai an samu su da cewa innakum makisuna ai ku masu zama ne a cikinta zama na dindindin ba ranar fita wallahi malamai suka ce ko kafin wannan kalmar hankalinsu ya fi kwantawa kamun a gaya musu ita jama'ar musulmi kun gari yanzu idan baka da lafiya kullum kai kenan kana ta fama da amai zazzabi ciwon kai kasala amma za ka fito ka je shago ka je wurin sana'a kana dan zuwa ana sallah da kai sai wani ya matsa maka cewa wani ka je asibiti mana sai ka tafi kana zuwa likita ya ce ai sai ai blood test aka ɗebi jininka ana gwada sai aka ce ai kanjamau ne kun ga yanzu kafin ya zo a gaya mai wannan kalmar ai garar wancan lokacin ko to ba nan ne masifa ba likita yana cewa kwanta aka sassa abin auna sai kawai ya murmushi ya kau da kai yaya sai ya ce ma 'yan uwan shi wannan fa ba zai fi minti sha biyar ba zai mutu ce wani ya leko ya ce wani kaji abin da likita ya ce sai ce me ya ce ko ba za ka fi minti sha biyar ba to yanzu wannan kalmar kawai in zai iya kaiwa minti sha hudu wannan kalmar kawai yanzu za ta kashe shi wallahi bari ku da suna zama a wuta suna shan azaba suna shan masifa ko bala gara zaman amma da suka je suka ce a roƙa musu ya ce innakum maki suna kun ga wannan kalmar bala'i ce masifa ce ga 'yan wuta cewa ai ku masu zama ne a cikinta zama na dindindin ba ranar fita sai su ji to dama ba su tambayar ba dama ba su zo suka roƙi a yi addu'a ba Allah kyauta wannan aya tana cikin suratu zuhruf, aya ta saba'in da watan bakwai sai malam ya kawo ta aya wasu waƙe wasu 'yan baitoci ya ce ala muftadin min narin harrin azimatin ulufu sinina tilka tuhma wa tus'aru usatun wa fujjarun wa sab'u tibaqiha wa sab'ina aman umquha qad tahawwaru wa hayyatuha kalbukti fiha aqaribu wa وضرب والزباني yanharu غليظ شديد في يديه مكامئ إذا ضرب الصم الجبال تكسر ومطعومهم زقومها وشرابهم حميم بها أمآؤهم منها تنظر ويسقون أيضا من حديد من صديد وجيفة تفجر من فرج الذي كان يفجر وقد شاب من يوم أبوس شبابهم لهول عظيم للخلائق يسكو فيا عجبا ندري بنار وجنة وليس الذين اشتاقوا أو تلك نحذر إذا لم يكن خوف وشوق ولا حيا فماذا بقي فينا من الخير يذكر ما لن يتي ألا مبتدئ da wai ba mai ƙoƙarin fansar kansa ne min nari daga wata irin wuta harrin mai bala'in zafi azimatin mai bala'in girma wai jama'a ba mai fansar kanshi daga wannan wuta da ake faɗi ulufu sunina dubannin shekaru aka ɗiba tilka tuhma a waɗannan shekarun ake ta ƙara zafafata, ana ƙara hura ta watus au ana ƙara watan ɗaga ta sama dan suwa usatu saboda masu saɓan Allah wa fujjarun saboda 'yan iska wa sab'u tibaqiha ga matakayyan azaban da ke cikin wuta watan guda bakwai wa saba'ina aman umquha kuma zurfinta ya kai tafiye shekara saba'in kad tahawwaru haka za su yi ta silmiyawa suna gangarawa yan wuta ba su kai ƙwaryarta wa hayyatuha watan macizan cikinta kuma kalbukti ya kai kamar irin dankara dankara matan raƙuma ɗin nan na daji shine bukht an gane ko Shi mala ya fassara ya ce unsal jamal ta mace raƙumi ta mace raƙuma macizan wannan macizan da ke cikin wuta sun kai irin ɗima-ɗima raƙuman nan mata kuma za ka yi mamakin Allah ka ce a ah, maciji kuma ya rayuwa a wuta Allah na yin amfani da shi wurin azabtar da bayi yi tun a duniya Allah ya nuna maka akwai halittar da ke rayuwa a wuta ko yanzu kana yawon in kai ba ƙauye ne ko ka tambayi 'yan ƙauye idan suka kunna wuta da daddare a daji sai ga wani ƙwaro a guje sai zo ya shige cikinta wuta na bala'in ci sai ya shige jama'a kun gane a ai fada wuta yana mutuwa shi wannan idan ya shige cikinta wuta na kakakaka kuna matsawa baya sai ku ya dan leko da kai yana kallon ku da kun daga wani abu sai ya koma shige <laughs> jama'a kun gane kuma yanzu ba ga wutan nefa ba kana taba kai ba kuna ka za ta yi ba amma sai ga wani tsuntsu a kai kawai ba ma wannan irin wannan ba irin wannan ta bayan gari ba ya hatin shiga wannan da shigo cikin unguwa a ta can bayan gari sai ga tsuntsu a kai kawai yana ta gyaggyara jikin shi ba kuma wuta ce kai da za ka taɓa ba irin za ka koma ta na ɗaiɗaye ka kawai shi kenan amma tun a duniya allah nuna maka yana iya halittar da ta taba wuta ba zai cutar da ita ba to ala ma haka ne akwai halittu ai kaga a kona hadisi da annabi yake cewa kullu mu'zin fil nari yawmal qiyama duk wani abu mai cutarwa a nan duniya duk abin da ka san yana cutar da dan adam a nan duniya to akwai shi a cikin wuta Allah ya yi irin shi wanda zai ci gaba da cutar da 'yan wuta in sun shiga jama'a kun gani kaga akwai sauro akwai kudin cizo akwai cinnaka akwai zanzaro akwai irina akwai zuma duk wani abu da kasan in ya ciji dan adam yana cutar da shi yana nan auta Allah ya tattali irin shi dan ya ci gaba da cutar da ɗan wuta irin cutar da suke mutane a duniya kama amma cutar waccan tafi da ma kun gane ko don haka wanda da yake jin zai iya ɗaukar masifar wuta ya ci gaba da saba ma ubangiji shikenan kawai in dai kana jin za ka iya daukan ma kanka wannan masifa wallahi ka ci gaba da saban ubangiji malam ya ce kalbukt macizan cikinta yadda ka san kumai mata na daji fi ha a karibu ga kuma kunamai a cikinta kunama da kunama a wuta begalun kai ka ce alfadarai ne kamar alfadari jama'a kun gane ko wa ga kuma duka da za a rinka mai ɗan wuta wa zabbaniyu ga zabbaniyawa Yan yanharu kowane ɗayansu yana daka ma 'yan wuta tsawa jama'ar musulmi kun gane ko idan suka ƙi su ba da haɗin kai akan azabar da za a yi musu saboda ihu da ƙara da kuka sai su daka musu tsawa ku daina mana wannan ihu da kuka kowane ɗaya daga cikin zabaniyan Galilun mai bala'in kaushin hali ne shadidun ga tsanani fiye dai a hannun kowane ɗayansu makami'u ga wata guduma takan sakalin baƙin ƙarfe na duka na wutar jahannama idza raba summal jibal idan da za a doki kurman dutse da wannan gudumar taksau haka za ka ga ya karere ya ragargaje amma da shi za a rinka dukan ɗan wuta wa maɗa'umuhum abincin ‘yan wuta kuma shi shine ɗan itaciyar zakum wanda narkakkiyar wuta ce ɗanya ke cikin ɗan ita da Allah ya ce ɗal'uha ka annahu ru'usu shayatin saboda muni kamar kawun kan shedanu wallahi tallahi shi za a rinka ba suna ci narkakkiyar ɗanya wuta ce ke cikin ɗan ita jama'a kun gane ku wa sharabuhum hamimun kuma abin shan su ‘yan wuta tafasasshen ruwan zafi ne biha am'a'uhum minha tanzaru da wannan ruwa ne in sun sha kayan cikinsu tanzaru take watan fatattakewa ta karkatse ta lalace wayus kauna aidan min sadidin kuma haka ana shayar da su ruwan ƙurji mai kauri mai ɗoyi na gyambunan cikin 'yan wutan idan ciwo ya ciwo idan ƙuraje suka yi ƙuraje ruwan da suke fitarwa mai kauri na jikin 'yan wutan shi Allah zai zai sa a tara a yi ta tara wanda ke gurɓata da ruwan jini an gane ko wajifatin da kuma mushina ruwan mushe na 'yan wuta shine ruwan ciwo na gyambuna shi Allah zai tara sai a ba su su rinka sha tafjuru wanda yake zubowa min wanda yake fuffugowa min farjin lazi kana ya fito daga farjin wadda take yar wuta da ta rinka zina a duniya an gane ko wadda ta rinka fajirci wanda ya rinka zina a duniya ana tashi aka sa shi a wuta to farjin shi zai rinka zubar da wani ruwa mai ɗoyi mai kauri mai wari mai gurɓatacce da ruwan jini shi za a rinka tarbawa ana ba kuma su ‘yan wuta gaba suna sha wa sha ba min min abusin ba, kuma watan wannan rana mai tsanani ita min abus mai ɓata rai an gane ku wannan rana mai tsanani da ke sa ɓacin rai shaba shababuhu yana ɓata gashin kansu an gane yana ɓata samartakansu yana haifan musu da furfura a ka shi ne Allah ya ce yau mai ji dana shi ba ranar da bala'in ranar